amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau 25 ga watan rabiu da awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa garin madina 1443 wanda ya daidai da daya ga watan sha daya miladiya 2021 a yi muke ci gaba da karatu a cikin littafin al'adar mufras na al'ima abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala a makon da ya gabata mun yi karatu a cikin babu iratu babu da zai magana akan shan in ba manta muke bambanta tsakanin at-taqayyuru da al-atiyya muka ce at-taqayyur huwa zannu sayyi bil qalb shi kuma at-tiyaratu huwa al-fi'l wa huwa al-amal alladhi yatarattabu ma'a su'i zann muka ce mummunan tunani da yake ta'allaka a cikin zuciya shine a tarayyar sannan kuma aiki da yake haifuwa sakamakon wannan mummunan tunanin shakir abira an bai ko muke bayanin wannan sannan muke karatu a cikin babu fadil mallam ya babu kallon mutumin da baya can muka karanta hadisi muke bayanin shi ma hadisin duka wanda ke kwace hadisin nan da wannan isnadin bai inganta ba amma akwai isnadi da ya tabbata a cikin bukari hadisin ukasha ko ba zo da shi baka tabbatar da shi sannan muke bayani ko akan babu iyaratun jin canfi daga ainihin aljin shan makarantu asar an sha radiyallahu anha duk da da'ifi ne amma ma'ana shi na da kyau mun bayani wannan sannan muke karatu a cikin babul fa'ali babi da yake magana alfa'alu muka ci da alfa'alu shine alkalimatu hasana aw tayyiba aw sadiqa duka muke bayani wannan a karatun da ya gabata muka zo kuma da misali akan alfa'alu yadda fa'al yake muka kawo misali kamar guda biyu muka ce kana da mara lafiya kana jinyar shi kila ka ji su magani ko kana wajen mara lafiya ne sai ka ji an kira sunoni ya salim sai ɗan da za su zuciyar ka to kila mara lafiyar naka zai samu lafiya haka dama canbi bamancin canbi da alifu alu canbi dama ka kudurce abin a cikin zuciya idan ka ce wannan abin yana amfanar rana cutar kuma ka misali hausawa sun kudurce a cikin ransu a wancan lokaci ko da suke cikin jahiliya har yanzu idan ka fito za ka je sana'a ko kasuwa ko abin da ya kama da ka ci karo da makamu ba kasuwa ba alkhairi a cikin wani tafiya ta ta wannan aƙida su ko kuma ka fito ka ga ainihin kuturu akwai sa'a wannan aƙida su ne wa amon jannan ko wannan aƙida amma shi fa'al ba idan ka sai dai ka duka kalma mai kyawu wata dace ga abin da kake bukata ko kuma abin da yake tsoro sai ka yi ɗa ya fi sa su zuciyar ka shi a kira ba'an ke haka na kana da mara lafiya sai ka ji an ce ya sami an kira mutum shi salimu sai ka sa a cikin zai a ranka kana fata yaron nan zai warki daga wani ciwon shi ko kuma kana ta bukata kana neman ta sai ka ji an kira wani ya wajiki mun kasan biyan bukatar kenan ko shi ma ba wai akidar ka bane ba kuma ka canfa wannan mutum bane ba kuma ka canfa wannan tun sunan bane faɗan aka yi aka samu musadafa da muwafaka sai ya dan su a cikin zuciyar kana da nan za ka samu biyan bukatar mara lafiyar ka zai warke ko abin da ya kama da wani amma jonan shi muke bayani a makon da ya gabata sannan muke bayani akan mujiya canfa mujiya wanda ke laraba a wancan lokaci su sun taba su ba mun ce da haka idan aka kashe ɗan uwa a jahiliya ba ku ɗauki fansan kisan da aka mashi za ga mu jami'in suna shawari a cikin gidan tana biyu ran wannan ɗan uwan naku ne da ku ɗauki fansa ba yake shawari kuna ɗaukan fansa muji za ta gudu shi ke su kuma wajen hausawa ya shi ne in ta sauka a gidan ɗan bishiya ne ko katanga ne za a yi mutu a cikin تجدك ولا مرحلتي لا شعب الهان هو قام شعب أو قرون وصل لك ومكي مغنى على عين الأرض كم من بقى شباب السياني ذلك مكي بيان من أكراتم دا يقرأه ويو إن شاء الله وزام قورا دك عند مكتيا ما رأيت باب التبرك بالاسم الحسن باب نيمن تبرك دسونا وندك كتكاون سونا حدثنا إبراهيم بن منذر عن معن بن عيسى قال حدثني عبد الله بن مؤمل عن أبيه عن عبد الله بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمر الحديبية للي منذ صلى الله عليه وآله وسلم أشيكر الحديبية حين ذكر عثمان بن عفان لوكتين دي أنبت عثمان بن عفان ai an sa abin da abuwa in sulhu da hudaybiya sai ce an da suhailan an arsalahu ilayhi qawm lalle har mutanen shi sun aiko shi fasalahu ala an yarji anu mahamala suka sulhu da shi akan manzon Allah ya koma a wannan shekara yuhallu halahu qabila talafati za su rabon mai za su ba shi dama ya yi ibada shi ga ka'aba a kwana faƙarar da biyu sallahu alaihi wa alihi sallam ina a ta faƙila sai manzan allah ya ce lokacin da su haibin ya zo faƙila sai aka tabbata allah a ta su haibiya sahalallahu amurku allah ta'ala zai sauƙaƙe mu al'amari wa kana abdullahi bin sa'id adraka nabiyya abdullahi bin sa'id ya riski manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi shi abdullahi bin sa'id radiyallahu anhu yake wani labarin abin da ya auku a sulhu na hudaybiya da hudaybiya manzo Allah ya taso ne shi da sabon shi za su shiga garin makka don su yanzu Allah sai iya a nan hudaibiyya din ya tura da ainihin Usmanu radiyallahu anhu ke gaya musu ba ya ya zuri ba ya zo yin ibada daga nan su ba shi dama shi da mutane su zo su yi ibada su kuma ba musu da aka je sai zan zanto Usmanu radiyallahu anhu ya yi jinkiri bai a abu ya a cikin sabon manzo sauransu yin cewa Usman ba iya gama a kashe shi ba kuma su yi zo shi aka zauna a yi wani suru a wannan lokaci to shi ne kita ina kara Usman bin Affan ko ya mutuwa wajen sulhu sun to wakili su wa'annan qurayshawa cewa anna suhailan an arsalahu ilayhi qawmu mutanen shi sun aika zuwa gare shi su su aika cewa ya tau ya zanto kamar wakili gare su wajen sulhu za a yi tare da ainihin manzo sallallahu alaihi wa sallam fasada hubu ala an yarji a arhu suka yi sulhu da shi akan cewa manzo Allah ya koma gare su hazal am wannan shekara wannan shekara an manzo Allah ya koma ya koma ba za a yi ibada ba a wannan shekara wa yukhalluha lahum qabila salasati za su ba shi dama da jama'an shi yayi ibada a cikin Ka'aba a kwana uku ya gama ya fito daga cikin garin maka wannan da aka yi da kuma Allah ya koma a wannan shekara kan ba zai wannan ibada ya koma amma shekara mai zuwa ya taho za a ba shi dama a kwana uku yi duk abin da zai taɓa ya koma a shi an bai zuwa ba ƙalan a ta ba ƙila a ta su suhailu suhaili ya zo sahalallahu amrakum Allah ta'ala ya sauƙaƙe ainihin al'amari a ganin hannun sha ne tabarraka bil ismil hasad yan tabarruki da suna kyakkyawa ta dai suhaili ko sahal sauƙi an bai jona ko to duk abin da za a cikin sun nan zai zo cikin sauƙi tabarruki na matsalan haka wani lokaci makaranta a baya manzo Allah ya shela ya ce wane ne zai ne ka tsu mana nono na wannan saniya da kama rubutu sai tashi ya ce ni ne ya rasu rasulullah sai ce ya sunanka ke sunan na murratu ta ci ce a zauna an bai tunan ka zauna kaka ce sai zauna sa a samu mai suna wanda ke suna wanda yake bai da ma'ana ko kuma sifa a bar kyama sai aka tura shi wannan tabarruki ne kuma fa'alu ne shi ma wannan dama fa'alu shi ma tabarruki ne shi ma shi ma yana cikin wannan wannan babu laifi kuna neman abu kuma kuna buƙatar Allah ta'ala ya kawo sauƙi ga wannan abu wakilta mutumin da yake da suna yana da ma'anar sauƙi idan to shi ne wakilin don al'amarin ku yi cikin sauki da fatan Allah ya kawo mutu ta barki da wani suna ɗin don mu yana nuna kaca duk wani suna yi ma'ana mai kyau akwai albarka a cikin shi duk suna in yana da ma'ana mai kyau akwai albarka a cikin shi wani mai na nuna a kan cewa in za ka samun yaron ka suna ko yaron ka suna ka nemi suna wanda yake da ma'ana mai kyau ba irin kirkirar suna yin da ake na zamani ba a yanzu za ku suna yawan sukin suna yawan ɗinke ba sai dai kamar da musulunci sai a dinka ana sa yara shi da duk irin suna da ɗauko su ana sa maza ko mata duk suna in dai ma'anar shi na da kyau akwai albarka a cikin shi da ya ce a tabar bilismin hasan a ga shi da duk suna mai kyau akwai tabaruki a cikin shi ana neman tabaruki da wani suna ɗin daga kuma an samu dacewa sai ga Allah ta'ala ya ba da abin da ake bukata a samu da wannan suna an bai zana ko wani sau yake shakar nan an kama shi wasu nau'in kayan amfanin gona kamar a ce kayan da kuma wani tirin lemu da ayyuka ya ce min aina hazi daga yana aka samu wannan min hadiqati ibn da daga gonar ibn da sai ce da ba samaruku ai yi can nan ya yi zaki ku sha zaku zaki sha aka tafarru daga gonar ibn da mi dan dano mai dadi misali ne ce lalle za su zaki insha Allah ta dauka shi kaga duk wani abu yanzu akwai tabarruki a cikin shi akwai ma'ana mai kyau kar a sa suna mara kyau a nemi tabarruki da shi ma ka je sa suna mara kyau na zai shi nan ba wani tabarruki da za a samu a cikin suna ila ma sharri shi mun karanta ba ko zan ji a canza wasu sunaye so da abin zai maka tasiri kai mai suna ko kuma su suna ko kuma mun karanta shi ba a ba musan da kuma ila yau yana mana nuni akan cewa jajizi ne wani lokaci ma wajibi ne a yi sulhu tsakanin ku da kafirai musamman a lokacin da yake ba ku da izza ƙarfi ba da hannunku ba ne sai ku sunu kanku da gaba na kuma wajen manzan Allah ko kuma Allah ta'ala yana da ikon ya cewa manzan Allah ya cikin garin makaɗin da ƙarfin ya mara duk da sun musulmi yawa kuma garinsu ne sun yi shiri musulmi zuwa makayi ba Allah ya ba su nasara a babu mujiza amma manzan Allah shi ya zo ne karanta da mu shari'a ba mu zuwa kuma nashi ne ba mu sai aka ce a a yi sulu ba za mu yi ba mu koma ma dawo shekara ne zuwa an bai zuwa ko ma dawo shekara ne zuwa aka shi duk an san abin da sun nuhu dire kusa na damuwa na cutarwa ga ɗari musulmi a zahiri ke amma kuma a ba baɗi manzo Allah ya hanga akwai amfani a yasa daga cikin shi shine suka cewa duk mutumin da ya taso daga garin mafi ke garin madina don yin musulunci a dawo da shi kan a bashi musulunci wanda kuwa taso daga garin madina ya dawo garin maka ya rinda a kare shi duk manzan Allah ya ci alga duk wannan abu da musu abin mutum kuma kar a yi aikin hajji a wannan ko umra a wannan shekara a kuma sai shekara mai zuwa sai ka ce a share bismillahir rahmanir rahim aka ce a share a cire muhammadu rasulullah aka ce a cire duk ake wannan abuwa da wannan shi ke nuna akan cewa a babi na da'awa akan kalli a lokacin da kuke da ƙarfi da fa'aji da kuma babin ko a lokacin da yake babu da ƙarfi kuna ɗan ƙarfi kuna buƙatar mutane su gane da awa a bambanci bangare guda bambanci ɓangare guda mai diga amin jannan ko akwai bambanci ne a lokacin da za ka canza marhala ta makka rauni ke da kuma marhala ta madina akwai izza to wajen lafizin da ake wanda su sun sha bambam bangarorin guda biyu ba a sake yadda da wani aka yi wani sulhu amma kuma daga baya wannan abin sai na nasara ga musulmi wannan abin da ba kowa ta kai ci mutumin da ya taso da garin makka ya yi hijira ya dawo garin madina ko kuma ya musulunta ya dawo garin madina a mai da shi wannan yana musulmi bar da gaske wannan gabar ita ce farkon da su fara suka fara keta kusan isa abu musir ya taso daga garin makka ya zo garin madina suka biyo shi ci ya sula muka da kawai da ke ita a aibata da kawai da ka nan ga shi nan ka ɗauki shi bai cikin alƙawarin da muke tsakanin da na kuma shi ta kuwa a wajen ga shi ya gudu bai da addininsu kuma su anshe shi su mai da shi kuma zai ba ba in ma ba a kan shi ba za a fitar da shi wajen duka da wulaƙanci a kan hanya sai ya kuɗi musu ya kashe ɗaya ɗaya sha da ƙyar sai ya kuma wajen manzo sai ce ya rasu da Allah an jasta adaka wa an jami'ar ka zartar da alƙawarin da Allah ya da ce eh, gaskiya ne amma ba za ka ma a ba ba zan da kawai aka bar da mani don ba ka ciki mu nan ba a kowancan ƙabilu ko za kafare ne su suna cikin alkawarin masu Allah musulmi bai cikin alkawarin masu Allah sai dai sansani a wata hanya da suke wuce ta kwaroci ya a wajen da kuma masu suke so su masu kawara suna garin maka sai suka taru suka taru a wani yanzu garin su ga maka ga garin abu basir ga garin madina sai tare a nan su bige da kasa da yara su da a cire wannan gabar wanda ya bar garin ya zo nan ka ya shiga cikin garin ya shiga a bakin hanyar a ko tura garin da haka da abin sai wanda ya kare ka kuma daga ƙarshe su da suka cutar da wasu kawancin ko za a dinnan da suke cika a gurin manzo suka fitar da su suka saba sai sai gaya manzo Allah ga abin ke sai suka turo Abu Sufyan sarkin manzo Allah ya shiga da kuma matan shi ya shiga fito ya samu Abubakar manzo Allah bashi fuska ya Abubakar mu zo mu jaddada wannan alƙawarin da muke da su ne sai yake ce shi wani abu ya abu ne za a jaddada don su san fokus ke su kansu da haka ne ya koma wa ajadda sun warwar alƙawari kawai manzo Allah ya sayar da runduna a ji a su wannan shekara hukun maka aka yi nasara shekara wannan an bai fitar nan ko shi ma haka alhimu ne mahallin an wajen shi ne neman tabarruki da suna mai kyau don samun tabarrukin da yake cikin suna shi wani abu ne mai kuma na yana mana guri akan cewa in za a sanya yara suna a sanya sunaye kyawun suna kyawun suna ko dabban kai ko kayan amfani ka in kana shi kawai samun suna samu shi suna mai kyau sai ka albarkar suna an bai zanen in kana sunan ma akuya kana sunan kana da akuya kai ko tinkiya kana so ka sanya ta suna wanda za ta dinga yawan haihuwa da albarka a cikinka sai ka samu ta alwali mai haihuwa ko a ga tafarki da wannan suna daga sai ga Allah suka albarka tana ta yawan haihuwa daga lokaci bayan lokaci ya ku suna can wanda yake bai da ma'ana mai kyau bai da amara wanda yake mai albarka a cikin shi ba na ce babu shirmi ifars babu shirmci ga doji haddasa isma'il ala haddasa ne maliku abin shahabi wa salim ibnai abdullahi bin umar da hamza da salim din duka yara biyu ne na abdullahi bin umar da jikoki ne na umar bin faɗa ana abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ash bidda kai shumci a gida wal mar'at da mace wal faras da doki an bai janna ku a wata ruwayan kuma yana cewa in yakun mina ash fi shay'in in akwai shu'unci cikin wani abu sai ce fars wal mar'ati wadda akwai shi a cikin doki abin hawa kenan da mace da kuma gida wata ran wata ta in kana shi'un fi shay'in fa fil farsi wal maskan wal mar'a in akwai shu'unci cikin wani abu da akwai shi ga doki da wurin zama da kuma mace ya yana da a shin bidda yana da gida da mace da kuma doki to anan wajen yadda hadisi ya zo haka malamai sai suke yi wajen aiki da hadisi ko fassarar hadisi da suna da shi'unci da kuma canfi can hana canfi ya ce a ɗaira ta shirku a ɗaira shirku canfi shirka wani kuma suka shi kamuka canfa gidanka ko wani gida an canfa shi ko wata mace ko na abu sai to ga musu hadisi kamar yana tabbatarwa amma lafaz na farko ko lafaz wani tabbatarwa yake a shi bin dar wal mar'a qas amma an bin in kun min ash-shukun bi shay in akwai shi ma cikin wani abu za a samu shiga mace da doki da gida in kana shi in akwai shi umci bi shay haka ne kamar babu misali kenan to shi kuma ya ce a shi bi dar haka mai yana tabbatarwa misali kenan da wa'annan hadisan da suke magana akan shumci din waɗannan sun zo kuma suna nufin korewa wannan kuma ya tabbatar sannan ga wancan hadisi na ani akhira canfi da wannan sai sabbaba malamai sai suke sabani ma imam malik rahimahullahu ta'ala da wasu daga cikin malamai da dama su sun tafi akan cewa ko ala zahiri hadisin za a ban shi akan zahirin shi ne ya hasulu shugun shi umci yana tabbata fi talasa Allah a wa'annan na guda akwai zuci a cikin lalle akwai shi'unci ga gida akwai shi'unci ga mace akwai shi'unci ga abin hawa doki duk ana samun ci ala zahiri hakan za a shi imamu saddabi rahimahullah ta'ala wa kathirun min al-ulama da yawa kuma daga cikin malamai sun bi shi akwai wanda suka tashi suna cewa kuma fi ma'ana al-istisna min al-qiyam yana da ma'ana kuma an istisna'i ne daga an yujanbi an bai jana ko ma'ana kenan a tsayyaratu manhiyun anha canbi an hana sai ce illa an kuna da ahadin daru ya kawo. sai ba idan mutum yana da gida kuma yana kyamar gida din shine yakrahu sukunaha bai so zuwa gida zaman shi a gida akwai kunci gare shi bai samun natsuwa bai samun walwala a gida awil mar'atu su bata ko kuma ce da ya aura yana kyamar abokan ta zama da ita ya kace awil fars awil khadim ko kuma wani maka aiki to a nan wajen sai suka ce kulufar idan duk za ka iya da su gida in ya zanto gidan akwai kunci da yake samu da rashin walwala ta a cikin gida ɗin ko mace ba ka samun abin da yake bukata gare ta kana samun takura da kunci gare ta ko abin hawanka ka da su duka su su masu akan tana istisnai mana a wannan shi canfi amma kuma can an ce canfi an hana a ɗayyar da madahinu an ce shirka domin da aka ba banda wannan guda uku idan ka canfa su kana iya barin su har da suke su yi mun magana cewa a ɗayyar tuma ma an daka aura ka canfi ne abin da dama can kana da kasala ba ka so ke da kaga abin da ka canfa sai zartar da kai da aikin ko kuma kaga abin da ba ka so kai aiki ba ka jin karsashi da nishadin yin aiki sai ka ga abin da ka tamfa in ka gan shi za ka zama a kai sai kuma za ka samu sharri sai ka ya dawo da kai a inda ka fito kana karsashi da nishadi za ka gina sana'a sai ga kutu sai ga makawo sai ka dawo ma am za ka aura daga kenan nawo can bikin ka ga an wajen sai ka shiga can ba gidan ka gina gidan kana sha'awar shi ka kama gidan kana sha'awar gida din sai ka ji kunci ga gidan ba ka samun kuɗa a cikin gidan sai aka ce ka bar gidan ba ka man kayan da shi kenan bayan kana so ka auro mace kana ta kuma kai duk abin da ake buƙata an auren maka da ita sai kana jin kunci zama da ita da damuwa da tasgaro haka ne sai ka bata a ga shi ke na an ce a tsaye ratu marar daga ka au an ba ka kenan ko a ga karar da ita so da ka taso da kasashenka da nishadin da kana son mata kana son gidan ka gina ka nema ka siya ka neme ta ka aure ta sai maka ga wasu abubuwa sai kace kayan yarda ba ga amda radda kake nago ko kuma abun hawa kana sha'awa ka siya sai ka ji kuncin siya sai ka rufe shi to an nadi to su a wa'annan ya halatta in ka canfa su karbu da su amma asalin canfi da magana akai shine idan ka canfa kuturu kana jin kasala za ka je kasuwa ba ɗan yi ko ka tu ko kada wannan kuturu ya zabar da kake je kasuwa kana ce da ka gani saka ka samu kasuwa ko ma ka taso da nishadin ka da karfin ka zaka ka je kasuwa sai ka ci kutar da kawo to kada ganin makawan ya maida ka gida ka ce aiwa kasuwa ci gaba da karatun ka ci gaba da tafiyan kasuwa ba ma'ana wajen sai suke ganin cewa an baka dama kana iya rabin su an yi isna'in su amince magana ko za ka iya wannan nika haka ne suka ɗauka su an fahimci wannan ko to mababa ta uku su sun tafi a kan cewa da ka ce a shi'urin nan fiddari wal mar'ati wal masu sai suka ce shi ne adamin wafa da abin da yake tare da ke na kunci da rashin natsuwa bai muwafaqa da gidan ba ko matar ko abin hawan kai ma'ana kenan ba su bane suka jawo maka an bin tunan ko ba su bane suka jawo maka da dama Allah ne ya kaddara maka da ya kaddara maka kuma sai ya dace abin zai maka tasiri in ka sai gidan ko kai auren ko ka sai mota sai suke maganar cewa wancan in kun min ash-shumi shay in kana ash-shumi shai in ma akwai a cikin nan suna ga kamar an kori in ma za a samu kai a cikin da za a samu to ba za mu a samu ko ina ba zai ba ku shi ba wannan ba ana an bai tsana ko ba babu ba ne daga sai dai kawai ka sa a cikin ranka dama dan adam yakan sha'awar abu kuma daga baya zai yi shi idan ka kyamata abu kakka canfa ka bashi kawai da shi na uku na suke magana cewa inda da yake cewa al-muradu bi shun an wajen shine adamu wawa adamu al-wawa sai suke cewa kamar waka fi nafsi shai duk wanda wani abu ya fada a cikin zuciyar shi akan wannan abin da ya mallaka wani kuɗi na gida ko mace ko kuma abin hawa tarko ya bar shi kawai wasu tabdal bi ghayru ya canza wani canza gida zai sai wani kawai magani maganin lokaci za ka sai shi kasa sai ka dace da jikinka sai ka ajiye ka canjo wani ba kuma ka canza can ba shi misali gida ka so don ka samu waraka sai mai maka ba da kan yi kuma haka ne kuma za ka kana sha'afu sai ka siya mu yanzu ba ka san shi sai a canza kuma yadda za ka yi auro mace ga ba ka san ta sai ka su ita tambayi ko kuma ta auri namiji da kuma ba su san shi sai a yi a kullum shi ke don matan samun bin aisa ta fi aure shi kuma tana san shi yana san ta sai daga babu sanya fita a cikin zuwa ta ce wannan shi ake magana shi ne ake magana za ka nuna wannan abu ne da yake cikin ɗabi'a na adam yakan so a guda farko kuma daga baya ga bai san shi za ka ce ba shi ko kuma ya so abin ya siye shi yana gani zai samu biyan bukatar shi daga wannan abu da ya gani kuma sai bai samu biyan bukatar ba bai canza ya so wani kamar da dai maganin ne na siya kana ganin allah zai kawo raka ta yi sun yi masu mawaraka ɗan sai kuma cutar mata ƙara ƙaruwa ka canza wani sabon magani shi kenan kawai to shi ma wannan haka suka ɗauka su daga ciki an bai zannan ko haka za ka samu to sai waɗannan mazubanan ta uku suke cewa suke maganin cewa a shi'un filmara ko kuma a shakawa filmara shi'unci ga mace sai ga ya ganta shi ne an yara ya ga wannan matar tashi da ya aura ka ta so ka ta bakanta mashi da dafa yana sanda su mai zan mutum mummuna a jibai sai kuma yi an bai tuwan ko kuma ya aure ta bai san bakinta ba sai da maka zo na inda tukun wata hamil lisanu ha alaiki tana sarki harshen ta akan shi shi ma shi ne wannan an bai tuwan ko amma ba shi kunci bane na canfi cewa ta kama tasgaro wajen arzikinka ko rashin da su barka misali ke in ko haka to komai za ka gina haka ba duwar da za ka mallaki su za ka tsaya da su sai kuma wannan abu suna fitar da ke sai su a ce shumai ne su misali ke na kai kuma ke cin ba su ba su yi haka na wadda sai ta koma haka na kai sannan kuma in gimta anha idan ka ta ba ka gida lan ta amana hafi nafsi hawa da wa malik ka amince da kanta da kuma kake za ta iya kawo ta balla ga zace za ta baka asarar dukiya wannan shi'uncin da take ka kenan ka auri mace ne don ka kalle ta ta faranta maka ta maka magana mai daɗi sannan in ba ka nan ta kiyaye kanta da kuma dukiyar sai ba ka samu nuna in ma har akwai shi'umci ga mace ko wani shi shi'umci ne ba ta biyu ne shi ɗabi'a ce da baka san da ita ba sai ta bayyana maka a yanzu an bai jannan ko sai suke maganar cewa ai da tun da ka je ka auri macen ba wai ka tun da ka can ba za ma auro ka kaga shi kenan da ba ki daga waje da sai ta zo gida ne sai ta da irin dabi'u nata sai ta zanto maka kamar shuma tana cutar da kai in ka kalle so da cutar da take maka sai ta zama maka muna ba ta kiyaye kanta da mutum kanta gare ka sannan kuma ba ta kiyaye dukiyar sun ci wani shi ke cikin shi da ka in wannan abin ya auku yadda su a cikin ranka ba za ka isa mun da zama da irin wani ba ka samun kwanci hankali ita ka san lokacin idan makana cikin damuwa za ka da abunka bi ce maka shi za ta an ya biya auro mai fara kafa ko da duk ƙarya da misali gina damuwa ce sa ta haka ne ba wa ita bace ta kafa ka tasgaro na shi arzikin ka ba ita bace ne wannan ne ya da din ganin kana ba'ada ka rabar da ita ka canji wata mata sai ce man waqa bi nafsi shay ya turku wa yastabdil bihi ghayru sai ya bashi sai ya canja wani sa shi abin da zai ke kuma suka ce ashaqawatu wa shi'un fidda dawa shi'unci da yake afkuwa ga dabba abinda abin hawa da ko da abin hawa duka sai ce shine an tusi a sai tana mura tafiya wa tubdi kuma tana jinkiri wajen tafiya suka ce inda rabta idan ka duke ta za ta hana da ba ta duka sannan kuma intanet taraktaha idan ka bar ta baka duke ta ba lam tunhika li ashabika ba za ta riskar da kai zuwa ga abokan tafiyar ka to shine abin hawa ke na farko dai ga murin tafiya in moto ce kana hawa motar murin tafiya ta shi tafiyan ba daɗi ba da zuwa da ya ƙarshe ba ga ta tsaya shine tukɗin fisar da ke ta yi jinkiri inda rabta idan ka duke ta tafi da kini shi ne in ka gyara ba ta yin gyara ta kashe kudin ka misali ke in ma shi ne tuna da kawo ka turo shi har zuwa gida ko an ga duk jikin ka bai kama makani ne makani amma yanzu wannan ko na san sun nawa kan jaba tabi bane dan da ta aikana kana son ba da ka can ba ba ka sai mashi nan ba in za ka da mutumin da ya can makaho yana fita zai je ka zaga makaho zai kuma gida a shi ba zai ke haka shi ba da ka can mashin ɗin ba za ka je ka mashin ɗin ba ko moto ɗin a'a ba ka can ba da ya zo ne sai ya zanto yana ba ka wahala sai ka ce sai ma anan sai ka can ba in ma akwai shi ba sai ka can ba ba shi ne a haka ɗabi'a abubuwa su saboda idan ka bashi ba ka gyara shi kace kana kashe kudin ka kuma ba ka gyara kuma ya tare da kai to ba zai riskar da ke zuwa inda kake so haka ne zai shi amin jonan go sannan muka ci maganar cewa a sha'awatu ko a shi'un fidda ko masa shi'uncin da yake ga gida ko wurin zamanka suka ce an kuna da yiƙan gidan na da kunci ƙalil marabi yana da ƙarancin kayayyakin morewa a cikin shi zanto shi wani misali ke kana da gida ta ciki da falo ɗaya matar kai da sai kawai ba kawai cunkoso ko ko bakwai ayan yana da kunci ke na gida shi sannan abin da aka sanya na more rayuwa ku biyu ne yanzu kun kai ku bakwai ayan karanta misali ke na bayi da har sai a yi layi mutum bakwai suna wanka wanda ya fito wanda shi wanda wanda in bayan gida kuma sai ya kira wanda gida a ga ya fito a hukunci a cikin shi kenan haka nan kana iya rabuwa da shi dan ka je ka sai wani an bai tuwa ko ka je ka sai wani ki daga abu da yadda shi wannan yake sai ka je ka sai wani daga an bai tuwa nan amma kuma ila yau in a gida ne an bai tuwa nan ko za mu magana kan gida ne shi mutum da yake cikin gida ne cin kunci da kuma karancin kayayyakin more rayuwa a yi ma ya hukunci dole ka canja ka bashi koma na wani gida za ka na cikin takura za ka canja kama sai kwanciyar bayan da ya kuka kuma kai haka kuma a ka samu ƙarin bayuka misali ke to da dai irin wani abuwa da ake ta ake bukata a gida shi ma na cikin wannan shi ma wannan yana cikin shi ma shi'uncin da ake an gani ba ka riske da kansu ake isma'il ala ni malik an abi hazu bin dinar an sahal bin sa'ad in akwai shukunci ma wani abu ba ga mace walfars da doki walmaskan da wani zama sai ta haddasana ubaidullah bin sa'id yani aba qudama ala haddasana bishr bin umar az-zahrani ala haddasana ikrama bin ammar an sahab bin abdullah an anas bin malik radiyallahu anhu qala qala wani mutum ya ce ya rasulullahi muhammad inna kunna fi darin kasura adadu muna cikin wani gida yawan mu yayi yawa mana adadin mu yayi wato wa kasura fiha amwaluhum dukiyoyinmu kuma sun yawaita da muna wani gida muna da suriya yaranmu suna nan da yawa muna ina da yara da yawa sannan muna da dukiya mai yawa ba ta hawwalna ila darin ba sai muka tashi daga wannan gidan ko kuma wani gida ba kalla fiya adadin adadin mu sai karanta wa kalla fiya amwalan dukiyoyinmu sai suka karanta qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzo Allah ya ce ha Aula. ku mai da wannan gidan ko ku bar wannan gidan wahiyar samima a bazar da ce ƙara abu abdullahi fi isnadi nazar man bukhari ya ce a cikin isnadin hadisin nan nazar akwai abin duba domin akwai ikirama bin amma aka ce fi kalam ne siyar akwai magana ma suke magana akan shi ɗan kaɗan min ibal himsi a wajen haddin shi ikirma din da yake cikin isnadin hadisin ne ikirma bin amari da kuma yana da wajen haddin shi suka ce khasa ma kana min riwayatihi balli ma riwayat da ruwaito an yahya bin abi kasir inda ikirma bin amari an yahya bin abi kasir da ibiya ce sai dai an samu mutaba ana shi da'ifun ne amma muqayyad ba mutlaq riwayatu min abi kathir ka ce da'ifiya ce amma sa ce haza laysa min ba ta daga cikin ruwaya tashi zuwa ga yahya bin abi kathir da ka suke suke hassana hadisi amma shi imam bukhari a cikin ta akwai nazar wasu sun hassana wannan hadisi wanda suka hassana hadisi ne sai suka hadisin tawili suke magana cewa manzan Allah ba ya ce tashi ya bar gidan ba ne don ya yadda da abin da ya fada cewa gidan shi ne shi ya kawo karancin adadinsu shi ya kawo kuma karancin dukiyarsu a ya gaya mu haka ne domin ya cire abin da yake cikin zuciyar shi ya halaka ya jingina wa gidan abin da aikin Allah ya jingina a gida ya bar abin da ya don ya tabbatar da imanin shi mana gidan abin zargi ne zai taɓa imanin ce da har ka mai da gidan haka ne ka shi gidan don imanin ka ya tabbata imanin ka ya suka ce wannan daidai yake da yake magana akan al'adwa da manzo Allah ya ta firra min al-mazlum firarak min al-asad bayan cin ya ce la'adwa mana in mutum yana ciwon kuturta dan ya rafu da kai kuturtar ba ta samu shi ma bai samu nan ana so a cire imanin cewa Allah ne ke sani ciwo ba kuturin ba ba kuma ciwon ba haka ciwon ba shi ke tafi da kan same ka ba haka ba shi kuturin ba shi bane ke goga ma kuturin kai ma ka kuturin ba to kuma hadisi din manzo Allah ya ce ka gudu wa kuturu irin gudun da zaka wasa ki wannan kuma dan ya kubutar da kai imanin kar ka zo in ka ci da shi ka kuturin ka ci ai shi samu ciwo aka maka haka to shi samu Allah shi ma Allah ya ce ka tashi ka bar gida din daidai ki da wancan ba wai yana tabbatarwa gidan ke da wani abu da kake an fahimci wannan ko wani suka inganta hadisi suka hasana shi aka suka dauka da kake an fahimci wannan zai aukuwa ka yana iya aukuwa misali kenan ka bar gida wanda yake mai yalwa ka kuma mai kunci har a samu cunkoso cutuka su ga aukuwa in ciwo ya auku ai za a kashe kuɗi da yawa kuma sai ya karanta kuma za a dinga mutuwa Ala zai kawo wannan abu aigo amma ba wai asalin gidan ba ne. yanayin da ku samu kanku ku samu cunkoson gida gida mara yalwa mai kunci ga kwata a ciki ga sauro ga ruwa wanda ke haɗe da ainihin kwata a sha ga tafur ga abubuwa daga ba shi da ba shi ne nuna a yi ci da ya haɗin da tashi don kada imanin shi da su ce gidan ne samu shi wata bar gidan kawai ne zai kama wani gida da kuma kwata kamar da yake an ce maka kuturu bisa maka ciwo ciwon kuturu bai taɓa kanka amma an ce in ka gaji hudu so da kare imanin ka da gaji an mimci wannan ko jami'in da suka mashi kenan akan wannan an mimci wannan wannan shi ne sai mutu tsaya kenan insha Allah mako mai zuwa sun tashi a cikin babu basi ita mugan magana akan jami'in kenan ko insha Allah sun tashi عليكم السلام na a da ashe shi na fahimci gaskiya ne ashe ba na ashe ne lallai ba wai su suke na yau ne na ashe na uku shi da ashe yadda dai bayanin mutu din in na mace ce iliga da kan gudan in zai yi kaza misali don na canfi sai dai canfin ya zo ne bayan kamar da kyawu kana ga zai amfani da sai kuma ga canji a kai shi zai kuma kamar jin wannan ya gaskiya hmm. babu babu eh mamali wanda sai ba a yi shi ala zahiri ne suna ganin ana sama ala aka da zahiri shi lalle a wajen bi gare Allah sun ya sababi ne na cutuwa gare ta in kama da irin kuna ba Allah ya ka samu suna ganin akwai su sai duk idan ka ba kai da ka can ba amma idan ka samu ka hararo cewa su ne sanadiyya da karɓar su ba eh arba a duk suna gani ana yarwa wanda akwai can nuna ai akwai shi kan da kuma da kuma wanda su da musu kuma tare da shi ai duka an duba arabu sai dai wajen fassara abin da tasirin su shi aka a yau wajen tasirin shi ne aka samu sa'a amma duk an yi da arabu an ɗauki an ɗauki an ɗauki an ɗauki ya kuma kawo fassara da yawa shi a can fitar wajen a shi da ke kawo mace ce misali kina kai so uka inda za ta ilai wata hamilu alaikar sama ko idan ka fi gare ta ko zage ta ana dan ta amana fi nafsi ha mali a gwada misali da wannan ka saka babu da tsuwa ba kwanci hankali in ta amince irin wani yau wajen tasirin ba na an samu kan cewa suna uku da suna gaya maka kan cewa a a ba ta da wannan abu su kuma suna ganin cewa su a eh, akwai su amma ba za ta kawo su Allah ya ne abu a cikin su kuma da bacin asalin kai ba wai kacin ba wani da kacin ba za ka auro ba sai ka abu abin ya zo gani ka da haka na mutum da wani akwai da suna gani akwai kuma yadda yake Allah ta'ala ya sani sababin ɗaukan ciwon kuturta in kai cuɗaya da kuturta yana yi wa a samu yana kuma a rasa da shi ma wanda shi ma haka yake kamar jan amma wancan da uku na kuma da shi shi zai bi kore daga dinga can ba mace ta jefa mutu dangi ta jefa mutunta sai da ka auro ta da can kana da kuɗi sai kuma ka wata tarbi a ce ita ce ba a da yawa ana yi misali ke an ka aure fara kafa ka ce kana samun kuɗi ba ka samu sai da ka aure su kafin can amma ka ko ka ka samun kuɗi ba ka samu ta ma sai duk lokacin da nauyi yawa in ba Allah ya ƙara buɗa maka wuri ba haka za ka kasance zai zai in nauyi maka yawa kuma hanyar kuɗi bai ƙara ƙaruwa ba sai ka kulla rabuwa sai ka ba mu kuɗin da hannu kalle shi in maka yawa hanyar samun ilimi bi karu gari ka ba ka zama ka wajen da macen amma ba zai yi bayanin shi abin da ya hango ba eh da ba ka zai shi ke ko shi da ba shi ke ko ko da an matsa mai misali ne dalilin rabuwa kawai ko da an matsa kuma idan ka faɗa za ka saka aure da yana ba kai audar da mawani zai aure lafiya lau kuma sai kana shawara yana da mutum shi ma ka san na gida cikin zuciya haka ba mutum misali da ko ko ka saki shi ce a rafin kawai shi ce an gani haka ne yake ma ka gani an fi canfa mace ko ba ta san ba a zama ba ko ko gida ko ana yi musu ya biyo ne sannan sai gida sai gida a mawa da gida ma'ana ta gida shi amma a mawa ba a cikin jamfa ba a cika jamfa shi amma shi ma fa yana da wani abin shi ta takura maka kai ta gyara ki gyara kai ta gyara ki gyara da sai ka ji kawo lafiya ne wajen dawa kuma ya ta turo shi kuma cikin dare sha ɗaya dare ba a bukashi da za ka bar shi a ba ka asarar dukiya dole za ka ka turo shi haka har ka zira kuma ka kasa ruwa da shi kuma ya ƙi gyara ya ƙi jin gyara sannan kuma idan ma za ka shi in ka da shi ba ka da bincike za ka sai wani a ga shi ma shi da cikin wani ko kana cikin fintin ke da shi ma haka an gani ba ka gida da ake ta babu yanci ba wai wani abu ne shi gidan da yake akwai ko maskani na aljanu in aka zo aka mai tarshe shi sai ga samu waraka shi ke da kawai sai ga samu waraka ana wani abu kuma ya fi da wasu adumi sai ga Allah ta waraka shi ke sai Allah ci jama'a to don ma ce karbi ta ne domin kada imanin da zuciya da sai Allah da su wa'in abubuwa da kana gani tasgaranka da a kan su yake to karbi da imanin ke dan in har ana zuwa to za ta da kuma ciki a abin wani ya aure ta sai ga Allah ya buɗa mashi ne kuma da anan mashin hmm. ita an fi can ba ta haka an ba na mashin an fi can ba ba ka gyara ta da in ka gyara ta da kyau za kuma za ka da kyau inda ka yara ba ka kashe lokaci da kyau in ka kira mutum da kyau za ka tage kafin fahimci inda kana kulawa da ita ai duk wani abu duk kyawun abu ba kulawa da shi zai lalace ita ai wannan gyara ne wa ke gyaran ce amma a gyara ke da, da can aini ta ake kafa kawo kuma yanzu har masu zon gudu sai ɗaukar nama ta duk waɗannan ɗaukar nama da kuma kana jin sautin nasu a gasar an gyara ta eh? a to ai nishin gama rashin gyara ne in kana mata gyara mai kyau muka dace makaniki mai amana shi ya za ta kage a kai kasan makaniki mai amana kuma kana mata gyara ɗin za ka ta asa

ba za ka ce sabuwar bensu ana da wani sai ta zuku ba to duk ban ka iya da kyau in ka tafi so sabuwa a tafi da su tsawo ya kan jalau duka amma in ka tuba ba ka gyara ba kuma tana samun ba ka gyara ta koma a kan kan jiki kyamun tun ba wai bensu ba ne kai dai da gojen kai kuma baka nishin ka ko ko rashin sayan kayan mai kyau kuma ka kalla ko da irin wani roba roba ɗin in gaba shi lallace bai martin da yi mashi sai ana tura shi shi ba zama a gyara daga da wajen da shi ja kai shi an gani a karami na imam malik ne eh duk zahiri eh, ma ya zo yana da cikin tafiya shi wasu na ganin a ah, bai da cikin tafiya sai dai ya zo karnin bayan tafiya ba shi